ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت إن الله عليم Haƙiƙa, a wurin Allah ne kaɗai sanin ranar alkiyama za ta tsaya yake kuma shi ne yake saukar da ruwan sama lokacin da ya ga dama kuma shi ne kaɗai ya san abin da yake cikin mahaifa namiji ne ko mace ne ɗan wuta ne ko ɗan aljanna ne kuma babu wata rai da ta san mai zai same ta gobe na alheri ko sharri babu wata rai da ta san a inda za ta mutu Allah shi kaɗai ne ya san duk abin da ya gabata, hakika Allah masani ne kuma mai ba da labari, babu abin da yake ɓuya a gare shi daga cikinsu.